yayin da wasu jihohi ke kokarin samar da ayyukan yi gwamnatin jihar taraba ta dau wani matakin da yanzu haka ke jawo cece kuce da martani inda ta dakatar da ma'aikatan jihar fiye da dubu uku ita dai gwamnatin jihar a sanarwar da ta fitar ta ce ta dakatar da duk ma'aikatan da aka ɗauka aiki tun daga shekarar dubu biyu da goma sha biyu zuwa yanzu wanda hakan kuma zai shafi fiye da ma'aikata dubu uku to ko mai ma'aikatan jihar ke cewa dangane da wannan dakatarwar da aka yi wannan ai abun bakin ciki ne ba ga mu ma'aikatan da aka dakatar ba kawai ga jihar ba gaba ɗaya. Ganin cewa wasu mu sun yi shekaru kusan biyu uku suna wannan aiki wasu ma har an kamar sabbin ma'aikata an ba su abin da ake kira P&P permanent and pensionable to a alalaki abun ya taba zuciyarmu sosai wadda ba haka muke fata ba matsayinsa wadda aka zaɓe shi muna masa fata idan ya zo zai ci gaba daga inda aka tsora domin dama gwamnati continual processes ne yau idan wannan ya yi gini wannan kuma sai zai ɗora ba wai kuma idan wannan ya yi gini wannan kuma ya zai rushe. wani gaskiya ba ta mana daɗi ba duka mu jihar Taraba. Matsayinsa na executive gwamna wanda yake cewa ya rescue Taraba bai kamata a zo a ce wannan mu yan Taraba ba mu da wani jihar da wuce Taraba. Sannan shekara biyu muke da shi muna aiki ko shekara uku wani suna aiki sun bar local government nasu wurare da suke an riga an. Tuni dai kungiyar kwadago a jihar ta kira wani taron gaggawa game da lamarin wanda a ƙarshe kuma shugabannin kungiyar suka ɗebar wa gwamnatin jihar wa'adin kwanaki uku na ta janye wannan dakatarwar da ta yi. Comrade Peter Gambo shine shugaban kungiyar kwadagon jihar Taraban. mun ba da matakin mu kwana uku ba wani abu ba dama mu da kanmu za mu za mu rufe aiki domin ma'aikata ne an kore su ba da dalili ba wanda ka san mutum yana aiki fiye da shekara ba za ma'aikaci ba to a a kore shi ba dalili ba laifi yi ba kuma laifi nan bugun an zo bugun ya kowa da kowa ya tafi kawai ba a yi haka to sai dai kuma amma da ta da gwamnatin jihar Taraban ta bakin sakataren yada labaran gwamnan jihar Alhaji Hassan Mijinyawa ta ce ta dau wannan mataki ne bisa abin da ta kira tsarkake tsarin ma'aikata a jihar akwai abin da ake kira a turance due process idan zaka ɗauki ma'aikata ya kamata kowa a jiha ya san cewa zaka dauki ma'aikata mutane ya zamana daga kowane bangare na jiha an ɗauke su amma a lokacin da aka ɗauki ma'aikata ya zamana mutane bangare ɗaya sun fi yawa ban tsammani akwai adalci a cikin wannan al'amari ba saboda haka dole ne gwamnati ta dakatar ta bincika ta gani in za ta bari haka ya daure. in kuma sakewa za a yi kaga sai a sake. To wane kira ku wanda abun ka iya shafa? Eh kira shi da komi su baro Allah in dai da rabo za a dawo in kuma babu rabo kaga wasu wanda Allah ya kaddara su ne za a sake dauka sai a dauke su. Wannan ma dai na zuwa ne yayin da wasu ma'aikatan kananan hukumomi a jihar ke kokawa na rashin samun albashi wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a tsakanin kungiyar kwadago da kuma gwamnatin jihar Taraban. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.